hayaniyar da ta taso bayan bayyanar labarin miliyan dubu ɗari biyu na sefa da ake zargin wasu makarraban gwamnati da karkatawa da wasu muhimman abubuwan da a 'yan kwanakin nan suka sanya 'yan nishar matsawa hukumomi lamba domin su haske a kansu na daga cikin abubuwan da jam'iyyar pnds tarayya ta ce model lumana na amfani da su don ta ruɗa 'yan ƙasa kamar yadda wani shigon pnds tarayya alhaji kalla mutari ke cewa a wannan sanarwa maganganu marasa kyau da 'yan siyasa ke son su maida al'ada a cikin wannan ƙasar su ne maganganun wanda sun ka shahi ƙabilanci su ne maganganun wanda sun ka shahi tsaron ƙasa yau 'yan ɗarikan lumana suke cewa mu ne masu yin harkoki na asha a cikin wannan ƙasar saboda sun tono wa'annan kuɗi da suke waɗi na miliyar ɗari biyu wanda ba a san abin da an ka saida ba wa an ka saida ma wa adda kuɗin yau 'yan ɗarikan lumana ki gama kai da mutanen afirka don a ci taron niyyar ba ko adawa kake ba ko kiyayya ba gaba da za a ce ka ji daɗi ƙasar ka ta yi asara ni ke kawo a nan maganunuwan ana kawo su ne dan a kawo rudani a cikin ƙasa kamar in tashin hankali ya tashi a cikin wannan ƙasar akwai wanda zai ce a ce kai kwancin ka lahiya da yake mai da martani shugaban riko na jam'iyyar model lumana ya danganta zarge-zargen na pnds tarayya da masu nasaba da dalilan siyasa duk abin da ya faru cikin kasanmu sai ce a ah, lumana na bayan su kawai siyasa suke yi su zamna su iko kasan ga ta gaskiya abin da suke yi na ah, bai kamata ba saboda na suke sa siyasa suke shi jam'iyyar mai mulki a wannan sanarwa ta yi jan kunne ga magoya bayan jam'iyyar ta model lumana muna son mu jawo hankalin masu wa'annan maganganu a lokaci kaɗan in ba a lori ba mutane za su fuskanci doka saboda doka ta tanadi irin hukunci wanda ya kamata a ma mutum a kansu in kunne ya jiya jirgi ya jira. sai dai umar noma na ganin lura da yadda jam'iyyar model lumana ke kara samun karbuwa daga wurin 'yan ƙasa a yanzu haka shine babban dalilin da ke ɗaga hankalin jam'iyyar ta pnds mai mulki ai cikin demokarasi na shi abin da gwamnati ke yi in an tawo election na ake sanction shi yanzu lumana shi na nika gani suke tsoro shugaban lumana suna suke tsoro don mi don shi ya yi mutane sun gani ai lokacin shi kasa ya tashi Jami'ar Pendes tarayya da takwararta model lumana kawayen juna ne da suka yaƙi ta zarcen tantance Muhammadu a shekarar 2009 abinda ya ba su damar lashe zaben 2011 inda isu muhammadu ya haye karagar mulki yayin da hama amadu ya samu shugabancin majalisar dokokin ƙasa sai dai jam'iyyun biyu sun ɓaɓe a watan agustan 2013 lokacin da shugaba isufu ya kafa gwamnatin haɗin kai kuma tun wancan lokaci kawo yau dangantaka ke ƙara tsami a tsakanin magoya bayan su sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger